Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakiliyar Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwo a kwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba. musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar. Amma dai ku dubu bakwai muna da mutum sama da miliyan biyu da goma sha ɗaya misali a wannan ƙasa to ta yaya za a yi a ce manoman dabbobi dubu bakwai har za su wadaci ƙasa kamar yadda na faɗa miki a baya mu da gwamnati take a najeriya ba ta taɓa ɗaukan mai saniya da mahimmanci ko wata sana'a ce mai amfani a ƙasar nan da har ta bata ta mahimmanci ba sai muke son a yi so min taɓi sai su gane fa'idarta ta yadda zai sama mutane abun yi ta yadda ta wannan dubu bakwai ɗin da muka fara muka fara exporting wannan naman zuwa muka fara fitar da shi zuwa wata ƙasa to gwamnati ta fara ɗanɗanar riban da ta ci na abin da ta samu daga fitar da naman da muke watakila ta gane cewa muna da abin da take bukata don za ta amfana da mu. To bari zo wajen ka Alhaji Mamman Nur. Wannan kungiya ta ku shekarun ta nawa da kafuwa? To jama'a assalamu alaikum. Kungiyar namu yanzu da ta kafu muna da shekara biyu. Kungiya da aka hada ta ba kungiya ɗaya ba ne. kusan ƙungiya bakwai ko takwas muka haɗa ta zama ƙungiya ɗaya ƙungiyoyi da dama saboda haka kuna da ƙungiyar na masu noma iri daban-daban kenan banda na dabbobin akwai wasu abubuwa da suke nomewa kusan bakwai mm. muka zo muka haɗa ƙungiya ta zama ƙungiya ɗaya shine shugabanta alhaji bulama ilyasu bulama mm. shi national president mm. bayan haka aka zo aka zaɓi shugabannin ƙungiyar a kowane gaba an zo an yi election kowace shiya a ƙasa eh, kai daga wane shiya kake daga north east to arewa maso gabas ƙwarai kuwa mm. daga borno nake so da aka yi wannan ɗin shi zan dawo a maganan mai gidan nawa eh. mutum dubu bakwai da yake ga miki ƙungiyar tana da magoyan bayanta in kice miliyan bakwai ko goma ba ƙarya ba ne so mataɓi ne na mutum dubu bakwai ɗin ba a taɓa ba mu komi ba shine aka ce bari a goda da wannan ɗin a gwada da dubu bakwai wannan dubu bakwai dubu bakwai kuma har yanzu walakin ba a samu ba amma sauran ƙungiyoyi sun samu nasu wa'ansu sun samu su biyu kamar na ƙungiyoyi ne suka samu irin kamar masu noman eh. sun samu noman kayan hatsi kayan abinci dawa wa sun samu nasu amma mu ba mu samu ba to amma insha Allah muna kyakkyawan zaton a cikin wannan gwamnatin da ta zo a ƙarƙashin gwamnatin eh, shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima insha Allah za mu samu to yanzu ko a arewa maso gabas har kun samu kwanciyar hankali da za ku iya noman dabbobi har ku yi tunanin ciyar da banda ƙasa ma ku iya fitar da nama? Ƙwarai kuwa, yanzu a mubi kaɗai shanayen da suke shigowa daga chadi daga kamaru za a samu dubu goma kowane sati kowane sati lafiyayyu dubu goma sannan yanzu a inda nake ga miki muna kokorin samu ma mutanenmu a north east a wani program wanda za a yi a north east muna so mu samu ma mutanenmu enda uh, bank of uh, industry ne za ka je ka bude a yi maka registration na certificate certificate company ne enterprises in ka samu sannan ka je business plan in ka yi ka gama ka samu mutanen ka biyu wanda za su zama maka eh, me ake ce da suna laminta eh, wanda za su yi maka lamuni eh, cewa eh sun san ka sun amince da kai eh idan ka kawo wannan ka kawo mana insha Allahu muna cawon zaton in Allah ya so ya yarda wannan zai samu miliyan goma miliyan goma in ya samu a wata uku in ya ɗaura wata uku ya sayar ya sake ɗaura kuma wata uku wata shida ba mm. sannan zai yi amfani da wannan kuɗin zuwa shekara hudu muna kokai muna wannan a cikin wannan gaba yanzu insha Allah in Allah ya taimaka a north east aka fara to muna kan wannan ɗin To bari zo ga 'yar uwata Hajiya Amina Kabir Mala, ke ce shugabar kungiyar mata manoma a Najeriya. Gaya mini yaya kungiyar ki take? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na gode Hajiya da kika bani wannan dama. Don zo yi magana akan mata manoma da shike ko da shike kisan mata mu ba ba kasafai ake tattaro mu a cikin wannan al'amuran ba. Mm. dan maza sun fi uh, abin nan haɓaka abubuwan din amma kuma mu ne manoma mm. wanda kullum kuma ina faɗi mu mata mu ne manoma masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakil yamma abuja madina dauda sai kuma julia discretion da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa